Hello, Kabir. Na'am. Na ƙara so. A'a, a'a kar ka zo, kar ka zo don Allah. Ka san menene? Wallahi Nasir ya fara zargin muna soyayya da kai. Da Allah ka bar wannan maganan, ka bari in mun haɗu. Sai mu yi wannan eh, ka bari in mun haɗu. A'a, yana Okay? I love you. <laughs> Bye. kan me yasa za ka nan kashe ta saboda me za ka nan kashe ta nasir na san zuciya za ta iya ɗiban ka ka aikata abin da bai dace ba wannan shine dalilin abin da yasa nake bin ka a baya yanzu inda ka kashe ta kai ba shi kenan ba sai hukunci ya biyo ta kanka wallahi na yarda na yarda a kashe ni da dai in zauna ina kallon wani katon banza yana iskanci da matata wallahi gumma babu raina to ni dai abin da zan gaya maka ana idan dai har so kake ka hukunta samira to ka kyale ta ta yi abin da take so ni kake nufi karar kan zauna a sama su ido ke na kallon su suna iskanci eh mana ka kyale ta sai me <sighs> Nasir idan dai har ba za ka kyale ta su haɗu da shi ba to kai ma kuwa ba za ka taɓa iya ganinsa ba watan ganinsa a wajenka yana da matukar amfani saboda haka abin da nake so in sanar maka idan har za ta iya zuwa ta nemi izini cewa za ta fita to hakika ko za ta fita ne don su haɗu da shi kaga mu kuma a wannan lokacin sai mu kama su a tare Hello, TK. shi ta yi wani asin karya gaskiya. To sai me ni na Ai saboda na ga za ka fahimce ni a waya ba ne shi yasa ne wani asin karya don mu samu mu haɗu. To ya kike son na yake nan? Wato kin fara son Nasir kenan ko? Gaskiya ne tun lokacin da muka yi hatsari na ji na fara son su sosai ma. Nasir. Bari in je ni ya kama kai ka tsaya so nake ka kama kabir da hannunka damar da muka samu kenan ba na son yi wasa da ita Waye? Babu kowa ni kadai ce. Karya kike yi, ina kabir ɗin yake. Na faɗa maka babu kowa. Daga ni sai rediyo. Tunda oh, Kabir ya mutu. Duk wannan abubuwan ne na shirya. Amma me yasa kika mun Saboda ina son kowa ya san cewa Kabir yana raye. Shi yasa na shirya haka. Kuma na san tabbas tare kai da tike za ku zo. Saboda musan yana raye. Akan me kenan? Kabir ba mutuwaye ba. Kai ne ka kashe shi da hannunka. da gaske ne muna soyayya da kabir tun kafin na aure ka bayan da na aure ka ya ranga turo min hotuna ya ce idan har ban bashi kuɗi ba sai ya faɗa maka a lokacin muka yi ni kuma gaskiya ba na son abin da zai raba ni da kai shi yasa duk lokacin da ya kira ni nake zuwa gidansa shin ran nan ka kama ni garin fushi ka harbe shi muka je muka binne shi a hanyar dawowa mu muka yi haɗari to amma me yasa tun a baya ba ke faɗa mu haka ba haba nasir a halin da kake ciki sai in faɗa maka cewa ka yi kisan kai kuma in faɗa maka cewa matarka tana cin amanar ka daga duk abubuwan sun riga sun wuce duk madaman buri na mu sake sabuwar rayuwa ni da kai to kuma ban san ya akai ka samu hotunan da muka ɗauka da kabir ba kuma ka je wajen tiki akan ya samu maka waye kabir baka san shi tiki a lokacin yana neman wanda ya kashe kabir ba ne shi yasa yake ta binka har sai ya gano yadda aka yi kashe kabir to shine na samu wannan sojan mai gadi a gidan kuma babu kowa a gidan mai gidan yana abuja da iyalansa don na tabbatarwa da tiki cewa kabir ba mutuwaye ba to amma idan haka ne me yasa zainab take ta take aiki ban so yi maka bayani akan zainab ba amma kina ka fara magana ta yanzu dole ne in maka bayani ta zainab ta daɗe ta son ka tun kuna makaranta amma ba ta san yadda za ta yi ta faɗa maka ba yanzu ba ta da wani buri da ya wuce ka sake ni ka aure ta saboda haka nasir ni na riga na iya abin da zan iya me so kai sai ka dora daga inda na tsaya dora daga inda ka tsaya kamar ya na yi ƙoƙarin ciki ya tabbatar min da cewa kabir yana rayu kuma ya tabbatar min da haka yanzu abin da nake so da kai ina son ka je ka samu tike kai mishi bayanin cewa ka kama mu ni da kabir a ɗaki amma kuma mun riga mun yi nadama abin da muka aikata amma wace shawara zai baka na san zai ce maka tunda ka riga ka kama mu kawai ka yi haƙuri tunda ka ya riga ya san cewa kabir yana raye Matan ka san wani abu muna fitowa waje da shi na nuna mai id card ɗina na ce mai kuma wani bincike ne ya kawo nan shikenan um, yanzu ya ake ciki in ce dai ka dai kama kabir da hannunka yanzu <laughs> na kama su ina shiga na same su sun carko carko suna ta gardama suna gani na sai jikin su yi sanyi suka durkusa gaba ɗayansu a ƙasa suna ta kuka suna bani haƙuri akan abubuwan da suka faru shi kawu yake gaya min cewa ba laifin kuma ba ne laifin shi ne amma dan allah da na haƙuri ya kai masa abin da ya faru daga nan sai jikina ya sanyi to amma kai me shawaran ka tun tunda har allah ya sa sun baka haƙuri kuma ka haƙura ina ganin kawai ka manta da komai yanzu dai ina kabir ya ce min gobe ko jibi zai bar garin saboda ya samu admission a malaysia zai tafi karatu to ni dai abin da nake so in gaya maka nasiru ka yi kokari tunda kun samu maslaha da matarka ku sasanta kanku ku zauna lafiya kawai Allah ku Nifa Nasir ya kai da ciki. Yadda kika ce an gaya mishi nan dai haka na gaya mishi. Shi ma kuma yadda kike tunanin zai faɗa haka ya faɗa min. Kaga shi kenan ba zai gani ka kashe kabir ba. Gaskiya ne. Abdullah in tabbe ki bana. Na jin ganin gidan wai da ya aka yi ni da hannuna na kashe rai to ai ba da niyya kai ba shi ne ka bindiga kuna kokowa ka harbe shi amma ai an dauke shi an je an bune shi ba wanda ya san maganar yanzu da lillahi wa inna ilaihi raji'un astaghfirullah Allah ka yafe mun kaya ni fa shi yasa ba na son tuno maka abin da ya faru a baya kaga ba ku gama samun lafiya ba yanzu ka tashi mu je kwanta Hello Zainab. Nasir, ko me kake a gida ka bari ka zo ka same ni yanzu? Yanzu kuma? Ni dai kawai na ce ka bari ka zo ka same ni domin akwai matsala. To ga nan zuwa, ga nan zuwa. Ba wai na zuwa. Wai sonuwa nake gaya miki na cewa idan kika danna ina magana da mata karki sake zuwa ki mun magana kicin tsaya da magana da su wai idan na zo idan ma neman su ke ki isa cana ne isa cana ne mai su wani wani irin magana kake faɗa na yi laifi dan na gaya maka haka dan na ce maka dare yayi ka zo mu tafi ba wani nan ba wani magana dare yayi kawai so kike cana ni magana da su kawai shine kawai kana nufin magana da na faɗa shi ma still laifi na yi kina magana kina magana kina magana kina magana sauka sauka ma mota jalawar asset out of my car please man guri kin gara ma ki je duk inda zaki yana kina tafiya ke kaɗai a kan titi ba kya jin sanyi ne babu yadda zan iya ne ya kamata ka tafi kada dare ya maka kuma kaga ana sanyi ba kya son samu lada kenan ko ladan me ka samu ladar ɗaukakin ɗora ki akan babur ina mana kai ki gida <sighs> ba ka ganin garin haka za ka iya shiga cikin rayuwar wacce take cikin kunci no ina son kawai da in shiga rayuwar wacce take cikin kunci to domin mu yi mata da farin ciki wai ne dalilin da ya sa malam ka tsaya watan a duk lokacin da kwakwalwa ta kasa amsa tambaya akan tambaye fuska dan Allah ina son in tambaye ki me yake damun ki ki faɗa min kin ji me yasa kake so ka ji me yake damuna saboda na san kina cikin damuwar da gaske ne ina cikin matsalar su a zahirin gaskiya na so nasir soyayya irin wanda nake so mu kasance tare da shi har abada amma ban san yana da wani hali ba har sai da aka yi mana baiko a kusa ɗaura mana aure da shi na gane cewa yana da kula-kulan mata a duk lokacin da na nuna mishi ɓacin raina sai ya sake ɓata min rai saboda ya san an kusa auren mu da shi ko babu yadda zan iya ga iyayena sannan duk samarin da suke zuwa ƙofar gidanmu na kore su ballantana in canza wani Allah sarki amma me sunanki sunana samira kai kuma fa je na san baki son kisan sunana tun daga farko amma sunana kabir kana da aure ne me kika tambaye ni ina da aure maimakon ki tambaye ni ina da budurwa saboda nasuwarka ta fi ƙarfin mara aure. Um, Samira, na fahimci ina damuwar ki take, amma ina son baki shawara guda ɗaya. Ki ɗaki saurari abin da zuciyarki take gaya miki, ki bi ta insha Allah komai zai warware. ba kya san in kika salada ta? Gashi. ki bata, ki bata kawai. Ki tafi da ita. Yanzu abin da za a yi ba ni wayanki. Sabira! Samira. Samira. Ya kina jin na ta kwana miki kira kuma kin shuru kin yi fuska. Ina kika je magungunan nan ne kana ne yake dan sarawa. Har yanzu fushi kike da ni to ya hakuri. Ban san inda yake ba ka kyale na. Bai san inda yake ba. Na kyale ki. Hajiya Samira. Ki ce a tafi haka? Wallahi. Ai ba ɗauka za ki zo yanzu ba. Da yake kira ni awa na ɗauka sai da yamma za ki zo. Ai ba zan iya jira sai yamma ba. Allah ko? Bismillah ta ko. Ai babban riga ta bai cire shi ne dake kokarin mayarwa. Allah. Wallahi. To ba nan ta ga mana. A'a ba sai ki ba. A'a ka kalamba. Tabbata? na gidan na gidan ne ah gidan mai gidana ne ni a ta nake sun yi tafiya ne kuma za su yi shekara ɗaya kafin su dawo shi ne aka ce in dawo nan saboda na ga kula da gidan ki sai da kula da abu na Allah sarki Allah ce daga ina kike ko ba jina ne wace kawarta ki a ciki wace mai sunanta kuma ba ruwanka da sunanta mai Samira, wani sabon ƙarfi ke ji a jiki. Daga ina kike? Ni da Allah ka kyale ni kawai wuce. Shi Shikenan karuwanci na je ina yi. A'a, kai ma ka je duk inda ka je. Ni ma ka kyale ni in je duk inda zan je. ce <coughs> baka san shi ba ko? Rashin sanin nashi ma shi ya sa na zo gurinka. Yanzu dai a takaice dai kana zargin wani mutum ke yana mu'amala da matarka. Ba fa zuwa nayi kaman tambayoyi ba. Kawai zuwa nayi ka gaya min nawa ne kuɗin aikin ka biya ka. Ni kuma ba haka nake aiki na ba. Dole sai ka yi haƙuri na yi maka 'yan tambayoyi domin nima in samu iya gudanar da ayyuka na yadda suka dace yanzu bai kake so ka sani ah nasir shin wani dalili ne yasa kake zargin matarka tana neman wani mutum a waje tun daga ranar da ga ta dawo gida da rigan wani namiji shine kadai alamun da ka gani ko kana da wata hujjata daban sai kuma daren jiya ba ta dawo gida ba sai bayan karfe goma na dare bata kuma gaya min daga ina take ba a lokacin watan yanayin aiki na kala biyu ina da part time ina kuma da full time Ban fahimci ka ba. Fat time a wannan karnin shine zan binciko maka inda take zo. Sannan full time shine zan gano maka wajen wa take zuwa kuma a ina suke haɗuwa. Details so da Wannan ya yi malin nasu. wannan shi ake kira full time express it's okay ina yin aiki na part time at the rate of 100,000 naira ma'ana dubu ɗari ke sannan ina yin full time at the rate of 200,000 shine naira dubu ɗari amma tun da express kake so za ka biya ni kuɗi naira dubu ɗari uku tare da aje min deposit na rabin kuɗi kafin fara aiki. sannan daga lokacin da Allah ya sa na kammala aikinka kuma ka gamsu komai ya tafi maka daidai sai ka bani cikon balance ne. It's a deal. No. Let's go look at it. Alhamdulillah. It's done. Inshallah. Let me see you off. Sound check. Running. Rolling. Stand by. And action. ni kike ga wannan magana ni kike ga cewa wai har kin kwana da wani eh ni za ki ga wannan magana sai yanzu na gane dalilin da sai kike mu wannan abun da kike duk lokacin da dawo ki nuna mun cewa kin A ashe abu ɗaya ne kawai ba ki so ki har wurin kwana da shi sai kike wannan abun ko mai kin gaba da ni wallahi ya zaki min haka kan me zaki min haka kin manta cewa wannan sanki ki sai san da nake sanki ki ko ki san ina son da nake miki amma zaki min haka zaki ci amana ta ya ga miki ni hakuri me ke so ni kenan kina so in yi dariya ko in yi dariya idan ka tambaye ni waye ni in ce ni ne wata matarsa take kwana da wani abin da so in ce kenan kai mata da haka kai abu ka san na rabu da shi ba mata da shi da ni ya kamata mu ba da shi ba dan kin san zan iya barin raina zan iya ɗaukar raina in baki zan iya sakarfa zan iya komai akan shi yasa kike mun haka rabuwa da ke ya zama dole dole rabu da ke dole rabu da ke na gaya miki makin saboda kin san da rike sun na cikin maka tashi muka ba a tsari shi ya mun haƙi ya ce ina ka zaɓi da wani bayan da zai shi dole rabu da ke saboda wani shi ne kaɗai halicin da zan yi wa zuciya. Ɗan daga wannan satin ma nake so Allah ya ja, fara a shirye shi abubuwan fatin na alhamdulillah kuma ka gane abin da nake so so nake a shirya mun irin fatin wanda ba taɓa shiryawa ba ya yi kyau sosai wanda za a ɗauki magana da kyau da kyau abu alaji abu irin naka ai dole da bambanci dole ga sabon tsari alaji yawwa ka gane ke kuma ka san wani abu ne ba na so ita kwata-kwata samira ma ta san da magana ka fahimta ba na so sun so da ke taken ita irin by surprise amma mu gaskiya ta yi sa'a don ka san a wannan lokacin ba ko kowanne namiji ne yake mutu irin wannan ba a ce tana ta ita ranar haihuwanta kai ne kake iya tuna hakan amma ka zo na matsalar ita kwata-kwata ma ba ta gane haka ita kawai gani take irin kawai ba ma san ta nake ba kwata-kwata Allah sarki ya fa amma zan ba ta kenan ba mazala alaje insha Allah za mu ka yayin da za mu iya yawa to yanzu hmm. kuma kada mu hallafi dan motsa mai kasa yana dan teba yana son da yake <laughs> Kabir wai tunanin me kake yi daga yau ka canza Samira ina ganin kamar haƙuri da muke akwai kuskure a cikinta A'a kuskuren me muke Kuskuren yi da muke yi da kimana bayan an baki Nasir So wai me yake faruwa na yanzu kana yi wannan maganganun um, samira kin san haɗuwata da ki mun haɗu ne bisa tausaya miki da ni amma na ji wasu maganganu da nasu ke yi a kanki ina mai tabbatar miki da cewa kin fi dacewa da shi na fi son ka fito straight forward ka faɗi me kake so ka ce samira yau na ji wasu maganganu da nasiri a kanki ina ganin kawai baki fahimce shi bane kana so ka ce zatonsa nake yi kenan ba wai zatonsa ba ne kawai na ji yana magana cewa yana son yi surprising ɗinki ne amma ki baki fahimci cewar hakan yake sai a kanki ba to duk abubuwan da nake faɗa akan nasir kenan ƙarya nake yi ba ƙarya ba ne na ji na tare da shi a ofisin md ne da shi da md suna maganar cewa yana son yi surprising ɗinki amma ina son ki sake ba wa nasu lokaci ya ƙara fahimtar ki malam da Allah dakata min da renin hankalin nan haka da baka san haka ba sai yanzu saboda yau naji suna magana ne shi yasa just keep your mouth shut wallahi na karfin haka kama daina wani kama kame saboda rabuwa da kai ba zai ma taba yiwuwa ba ya kebir kun gama abin nan eh an cire shidal din gaba daya kawai ni ne ban karasa karantawa ba ka san ina son wannan wannan shutun din na riga na tanadi komai Allah alaji ba na son wani harka na reni a cikin sabgan nan gaba Allah ya tawaje ni wallahi eh ba matsala assalamu alaikum wa alaikum assalam ya haka ya lafiya lau lafiya lau lafiya lau mm, ayyuka lafiya madalla yawwa dama na iska da na wannan list ɗin hmm, na waka ne je yawwa wasu irin waka ne waka fati ce wakan badi ne amma kuma akwai wani aiki da ka gaya mana kamfanin aikafin da za mu musu ta wakan fim ɗinsu wannan waka ce fa alhaji nasir ya shirya wa matarsa kawai zai bata surprise gift na birthday to shikenan babu damuwa md hebe dama alhaji nasir yana da aure ne ka san su ne dama kafin su aure a do kawai dai irin na tunanin saurayi da budurwa ne sun kusa yin aure ka ji gaya nan fa ah! na ka wasa ne kai ah, ah, eskalin ka je ka shiga studio ka fara waƙan nan amma wani sa'in na da matsala soyayya na da amma wani sa'in na da matsala wani sa'in na da wani sa'in na da soyayya na da daɗi, amma wani sa'in da mai na shiga gangin tunani a soyayya ne da na sani soyayya da da amma wani sa'in na da mai ya shiga gangin tunani a soyayya ya yi da na sani Mai ganganci bisa so tamkar a mafarki cazan kaina ya sanya kwakwalwa ta ta yi barki da na gano cewa muna soyayya da matar aure na yo ganganci ina ma haɗuwa ba miyo da ita ba Sauyayya na da daɗi amma sa'in na da matsala ya shiga kandin tunani a soyayya ya yi da na sani salon wadda duka bawa zai yau gudu ta ɓoyin gaskiya a soyayya bayan mu haɗu Ta ce mini kai kaɗai nake so a raina ba gudu ka ni da kowa bisa raina inda ba kaiwa ta da soyayya ta da kika yi yau min gadar zare cikin ta na na kamu da sunta kafin na fahimta amma da na gane gaskiya kallo na ta ba zan sake ba soyayya ka cikin hayaki wannan magana ce babba yan uwana sai ku duba soyayyar gaskiya ita ce soyayya ba gayya ba soyayya na da daɗi amma wani sa'in na da matsala ya shiga kangin tunani a soyayya yayi da na sani astaghfirullah Allah na tuba gare ta daga yafan ta kamala wanda ya bi shi ba zai taɓe ba soyayya me kika zo yi wannan wajen ba zan iya jure rashin ka wallahi ba zan iya rabuwa da kai shi ke matar Nasir ce kika koyo mun kika ce saurayin ki ne ba haka bane ba kina matar aure ki boye mun? na maka alƙawari yau zan kashe aure na saboda wallahi kwana biyu da bana ganin ka na kusan mutuwa ki wasu in ba da ce eh ki ki wannan wajen Ba ki san ko ni waye ba ki da sake bata abin sunana a cikin mutane wallahi duk abin da ka ce min yi maka zan maka in ya so duk abin da zai faru ya faru to abin da nake so ki kar ki ƙara zuwa duk inda nake abin da nake so ki kenan wallahi sai dai in kashe ka sannan in kashe kaina in ya so mun rabu kenan Assalamu alaikum assalam. Ah, darakta. Ya ake darakta. Um, dama MT na zo ne gaya maka cewa yau zan rubuta takarda na da aiki. Ok? Eh. Za ka bar aiki? Eh. Me kuma fara za ka bar aiki? Ba komai kawai dai mahaifiyar ta ce ba lafiya zan je kuma in duba ta. haba haba haba haba haba kai ya kake haka da Allah annabi mahaifiyarka nan mata mahaifiyarka ba ta lafiya kuma shikenan kawai zai ka zo ka mutu kana kai dai ka canza magana da Allah gaya min gaske me ke faruwa da Allah eh da rashin lafiyar nata kuma dama kawuna ya min magana cewar zai nemo mun karatu a kasar waje to shine nace bari hada kawai gaba ɗayan tufi. a'a wannan ba magana bane Allah alaji in kuɗi kace so kai magana to ya ƙara maka kasan ni ba matsayaci ne. in magana kuɗi ce kai magana ni zan ƙara maka kuɗi ba wani zancen ƙarin kuɗi ba ne ko a kawai dai magana da na gaya ma ita ce kuma final insha Allah. shi kenan da halitta tunda ba magana kuɗi kake mutu ya magana fim ɗin ko da mu fara ka san mun riga mun fara kuma na zuba kuɗi na ciki bai kamata kuma a cika mun shi ka ka taɓa ka. aikin ba damu ba sai a ba wani indi. shi kenan sai ka je ka rubuta ka daga kawo ka. na gode. Yes, come in. Sir, ba ne kai, ma dai ba a appointment. Me ya sunan shi? Ya ce da sunan shi fike ne ko me? Ok, tike ne, ce mishi shigo, sauri Allah. Ok. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Alhaji Nasir. Ya barka ne. Assalamu alaikum. Tike. Ya gari. Lafiya galo alhamdulillah. Masha Allah. Ya ake ciki? Na kammala aikinka. Alhamdulillah. Ina result da kuma supporting evidence. Abu na farko dai da zan sanar da kai. Matarka tana da saurayi a waje, Samira kenan. Sannan kuma tana zuwa gidansa. ka duba waɗannan hotuna waye shi a ina kuma yake da zama sunan shi kabir daraktan fim ɗin hausa ne sannan kuma yana aiki da hikima multimedia sannan yana zama a gandun albasa layin superstar shikenan a gobe zan baka sauran balance ɗinka in allah yarda allah kai mu a gode Hello Zainab. Wallahi yau na tabbatar cewa na yi kuskuren auren Samira. Saboda yanzu ina da babban shaida a hannuna. Wani yanzu ne na tabbatar da cewa aure na tsakanin da ita ya ƙari ya zo ƙarshe. Wallahi sai na sake ta saki uku. Allah ya da ku lafiya. ka bani mahaifiyata ce babu lafiya shine ake nema na dama yana son yi tura kabir idan da akwai wata matsala ta shiga tsakanin na da kai ai ya kamata ka faɗa mu baka tunanin ni ma irin halin da zan shiga idan baka na samira barki jin gaya miki na yi da na sanin haɗuwa ta rike a rayuwata kuma zan fa gidan nan ne ba don kuwa ba sai don ke ba sai ka tafi gani ba cika min da kada cika min da kada mace Kabir dan Allah na kada ka tafi bani wallahi ba zan iya rayuwa ba tare da kai ba to ki mutu mana sai mai in ki mutu wallahi zan kashe kaina Kabir wallahi kashe kaina zan yi Kabir <laughs> Samira, me ke kokari? Kashe kai na zan yi. Kashe kai na zan yi wallahi. Dan Allah ki haƙuri. Ki aje bindigan nan dan Allah. Dan Allah ki haƙuri. Kin ji Samira? Ki haƙuri. Ki haƙuri. Allah ya tona asirin ku Allah. Allah ya tona muku asiri da cin ta ba sabon da ke faruwa bane to kaf na san iskancin da kuke aikatawa da ke da shi da ki dauka ba sani bane ba ya abin yake ya abin yake mu curu kun curu munafikar Allah ta'ala da na yi da kike har shi sai na kashe ku amma na bar abin a tsakanina da ke a tunanina tsakanina da ke za mu sasanta ba tare da wasu yan iska sun sani ba saboda haka yanzu sai mu tafi gida mu je mu sasanta tsakanin mu biya wanda ya sani mu tafi Nasir Nasir wallahi ba na son ka wallahi ba na son ka kadar nake so ba kya so na ba kya so na Samira wani cikin so Basir, don Allah ina ganin haɗarin da kuka yi da Samira. shine abin da ya bai Samira dama. Kuma a bisa ganin walid Nasir. a cikin aljihunka ya sake amfani da wannan dama wajen amfani da dukiyar nasir daga cewa an canza ka don ku ci gaba da sabuwar sannan kuma to me yafi wannan a wajenta saboda na farko dai babu wani wanda zai nemi nasir tun daga yi a cikinka abu na biyu kuma za ta yi rayuwa tare da kai na har abada na dindindin sannan abu na ƙarshe wallahi tuntun da ni na kawo wani abu na fara cewa ta je wajen sojan nan mai gadi da ta je kuma ya tabbatar mata da cewa samira ita kaɗai ce a cikin gidan nan babu kabir daga nan ta je wajen doktor ya bata specimen na jini kuma akwai bambanci tsakanin jininka da na nasir bayan ta karɓo result ɗin ne ta kira ka da ka zo gidanta don ta faɗa maka komai komai kake a gida ka bari ka zo ka same ni yanzu yanzu kuma ni dai kawai na ce ka bari ka zo ka ka same ni domin akwai matsala. To ga nan zuwa, ga nan zuwa. Ni ma kuma ya kira ni akan na zo. Hello? Hello? Zainab? Watan saboda ta samu bayanin gaskiya. Shi ne dalilin kashe ta. Amma a shawarce. Kamata na dauki ga wannan. kin san hukumar ɗan sanda ya ce musu komai da komai amma kuma ba ku yadda zama yi saboda ya riga ya san fili Allah ya riga ya wa'adinsa ya cika kuma zai mutu mu kuma na mun kaddara ce ta haɗa mu shi yasa lokacin da muke haɗari da mutum kaga shi kenan sai mu ci gaba da rayuwa ka ɗauke shi mu je mu binne shi kafin wani yana na yi da sani kike amma ba a nasir ba a kan gida za ki zamu da fuskata da take nasir ya kamata ka yi farin da halin da ka tsinci kanka saboda babu wanda zai iya gane cewa ba kai bane saboda kaga za mu ci gaba rayuwa da kai Maga wanda zai san ba kai bane. Na ce kawai tambayar da miki shi ne kawai za ki damu da ka ta da take? Nasir ba zan iya ba. Amma ina son ka sani cewa duk wannan abubuwan da nayi na yi ne saboda kai. Saboda mu dada jin daɗin rayuwar mu. Ƙarya kike makareciya. Ba dan soyayya kike ba kawai dan son zuciyarki. Tun daga farko kina yi abin da ya daidai da ra'ayin ki ne kawai kike da shi su. Kuma tun farko ne nake rasawa. A dalilin ki na rasa abubuwa da yawa na rasa matsayi na na rasa fuskata na rasa tunanina na ka kwata-kwata na kasa gane wane ne ne sannan kuma ke ce kika kashe nasa eh ni ce na kashe nasa amma ina son ka sani cewa idan za a yi mana hukunci tare ni da kai za a yi mana a goma kowane irin hukunci ba da irin hukunci da ke jika duk lokacin da na kalli madubi ba kai da nake gani ba fuskar wani nake gani a ciki Kabir. Kana nufin ga wannan za ka ɗauka ka je ka kai wa 'yan sanda? Don Allah don Allah Kabir kada kai haka. Ka sani cewa duk wannan abubuwan da na yi, na yi ne. Saboda in da jin daɗin rayuwar mu. Kabir za ka yi babban kuskure. Domin za ka rasa komai a matsayin Kabir. Za ka samu komai a matsayin Nasir. zaman ka a matsayin nasir babban nasara ce saboda yana da kuɗi kuma yana da gidaje sannan kuma gani ki sani ba na bukatar komai na nasir na nake bukata wanda nake alfahari da shi kuma ki sani ba za ki taɓa samu na ba sai ki samu gidan kurkuku saboda shi ne daidai da ki kana so ka ce idan an kai ni kurku kuma rabu da kai har abada kenan to wallahi tallahi ina son ka sani cewa ba za mu taɓa rabuwa da kai ba sai dai mu mutu tare in yaso mu haɗu da kai a rayuwa ta gaba